السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة بيو قوات رمضان شجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas. wannan shine kasan na casa'in daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yawa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata mun shiga tambaya ta 24 mala yake bayani gane da matsayin littafin usulul kafi na ɗaya daga cikin manyan malaman 'yan shi'a mai suna Kulai ne, to kuma dai mun riga mun ji abin da suka ɗauki wannan littafi na usulul kafi a wurinsu da kima da daraja da martaban da wannan littafi yake da shi da tambayin da malam ya yi shin wai littattafan da ke cikin usulul kafi littattafai na wani a da sanda aka rubuta shi kuma a yanzu na wani sannan yawan hadisan a da hadisai nawa ne yanzu kuma hadisai nawa ne kun wannan da kyau ku mun ji da cewa wai lokacin da aka rubuta littafin shi marubucin littafin ya kai ma limami na sha biyu ko sha uku a bisa bambancin saɓanin da ke cikinsu ke duba ya gani ce kai kai kai kai littafin kafin da ya isa shi, amma wannan gaba ɗaya sun more to shin wancan ƙare-ƙaren littattafan da waɗancan hadisan da aka ƙaƙara tambaya a nan wa aka kai ma ya sa hannu ku shi ne malon ya ce a ta'alik ga ta'aliki da za a yi akan wannan matsalar ta'ammal ma'i ya ɗan uwa mai karatu ko ɗan uwa mai saurare to ka tsaya da kyau kai nazari tare da ni ba'adu abuwabil kafi wasu daga cikin babubuka da ke cikin usulul kafi fadlan an nususi ce kai ba ma babubukan ba har wasu nasoshin bayanai da ke cikin littafin ma sun mata'ammal sannan ka tsaya ka ƙara nazari da tunani mai tare da ni kam zado alai nawa aka ƙara akan babubukan nawa ka ƙara akan nasoshin da ke ciki a ga littafi ne na ƙare-ƙare yadda ka san bible duk wanda ya ga abinda bai mashi ba kawai sai ya ji alƙalami ya shige ɗaki kunna kendri ta kartawa cikin ya ƙola shehu home ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan 'yan shi'a mai suna alhawanari a shekul hawanari eh akwai sini ne? ok alhawanari ya ce ikhtalafu fi kitabin rauda in malaman shi'a sun yi saɓani da kitabin rauda da cikin usulul kafi suka ce ba sai da shi ba hal huwa min ta'alifil kulaini shi kitabar rauba yana daga cikin rubutun da kulaini yayi kuwa aw mazidun fima ba'du ko ko shi kitabar roba yana daga ƙare-ƙaren da aka yi ne a bayan tafiyan shi kulaini ala kitabihil kafi ƙarin ya bayyana ne a bayan rasuwan shi ko ya aka yi alhawa na tsari shi ya faɗi wannan ƙarar ya ce malaman shi'a da yawa sun yi saɓani kuma kitabar rauba yana cikin usulul kafi aga isu-isu kenan sun samar da tufka da warwara da ƙare-ƙare da rage-rage a cikin littafin su ba Yaraba da dalili wannan addinin da ke ɗaukan ƙari da canji shi za ka kanka a ciki saboda rudani jama'a mun fahimta shi fa addini shine ra'asul amr dai yanda mutane za su ƙoƙarin gurbata maka shi ko shawaran da zan baka ka rabu da su in ba ka ba za ka yi batan bakatantan a duniyan nan Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa ka duba littafin rawbatul jinan shafi na 600 shafi juz'i na 6 shafi na 118 anan ne malamin ya bayyana shakkan su akan kitabar rawba da ke cikin usulul kafi yanzu waɗannan 'yan zanga-zangan da ake sa su a tituna ana harbe su a banza idan da za ka je ka tambaye su wannan maganan ba su ma taɓa jinta ba ballantana ba su iya baka ansa su kawai tara su ake a wani lokaci a ce ku zo ana da taro sai su kwashe jikin da kasan dawaki kawai sai je sai su zazzauna a yi masa jawabin da ake so a yi masu a zagi wanda ake son a zaga wanda ake son a yi makazafi a yi batancin da duk ake so sai ta tashi jiki shi ba sai kowane sakari ya haɗa ne mota ya ci taya kawai wuce gida iyakan tafi abin da ake masu ke duk waɗannan abubuwan da za ka ƙalubalance shi to lokacin ne zai je tambayo bayani a wajen wanda ya batar da shi a jiya wannan irin gaban addini ne a haka za ka yi addini Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ƙwaƙala qala allamatuhum ibn al mutahar ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a mai suna ibn al mutahar wani zindiki ne da ke zagin Allah yake cin mutuncin manzannin Allah kun gani ibn al shi shine wanda ibn taimiyya ya raddi dangane da rubutun da shi wannan ibn al ya yayi a cikin littafin منحاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية kun gano wannan da kyau ko tubun malamin su ibn al-mutahhar wanda ya rasu alhalli ya rasu hijira da shekara shida. fi zikiri ijazatihi lin najmuddin lokacin da zai ma najmuddin ijaza an gano wannan da ke ko mihinal majni fi riwayati marwiyatihi an kutubi shi'atihi najmuddin mihinal madani sunan mutum haka yake sannan ya zo zai mai ijaza ne akan duk littattafan da ibn al-mutahhar ya ruwaito daga cikin littattafan shi'a duka ya zaunar da wannan ya ce zan maka ijaza ka ruwaita daga wurina wa ya ce wa kitabul kulayn daga cikin littattafan da zan ma ijazan su akwai littafin ne. Tasnifu Muhammadu bin yaqub al-kulayn littafin wanda ya rubuta shi shine muhammad dan yaqub al-kulayn al-musamma bil kafi wanda ake kiran shi da al-kafi wa huwa 50 kitaban ba littafi littafi hamsin ne a cikin shi bil asanidil mazkura an rubuta shi da wannan isnadin da kaji na baka kun gano wannan yanzu kun ga mun san yawan littattafan da ke cikin usulul kafi ko wannan bayani ya zo a cikin littafin biharul anwar a mujalladi na 107 shafi na 146 kitabul ijazat a bangare na takwas suratu ijazatul allama da sayyid mihina bin sinan almadani qaddasallahu sirruhu kaji shi'a Allah ya kiyaye mala ya ce wa ƙala sikatihim sayyidihim hussain bin haidar alkarki al'amili akwai wani amintacce daga cikin manyan malaman shi'a shugaba ne daga cikin manya-manyan shugabannin 'yan shi'a mai suna hussainu dan haidar alkarki al'amiri wanda ya rasu hijira na da shekara shida, yana cewa inna kitabal kafi hamsu na kitabal littafin kafi ya kunshi littattafai hamsin ne bi asanidin lati fihi da kulle hadisin muttasil bil'a'imma kuma kowane hadisi yana da isnadin shi wanda tiryan tiryan yake zuwa ga imamansa na shi'a wannan bayani ya zuwa cikin raubat aljinan jiz'i na shida shafi na ɗari sha hudu bainama ya ƙoli shehu ta'ifa a duk da waɗannan waɗannan malaman sai shehu Fa'ifa a wanda ya rasu hijira da shekara 460 ya ce kitabul kafi kaga wannan littafi na kafi fa huwa ya shtamilu ala salasi na kitaban ya ce babi talatin ne a littafi talatin ne a ciki tambayin da za mu yi ishirin ɗin waye ƙara <laughs> kuma shi shehu ɗa'ifa ku mu koma ya rafi hijira da shekara 460 haka na masu lissafi shi kuma ibn mutahar ya rafi hijira da shekara 726 ku cire mana 460 a cikin 726 zai ba ku nawa dari biyu eh dari uku da na dari biyu da sittin da wani abu to mu ɗauki dari biyu ma kawo mu ce bambancin shekara dari biyu kun ga cikin shekara dari biyu an ƙarar tafai guda nawa guda ishirin amma duk da bunƙasan ilimin ibnul mutahhar da karki ko ba su gano ƙarawa aka yi ba suke ruba da cika baki cewa akwai littattafai hamsin ga shehu tsa'ifa a tsutsi ya ce littattafan guda nawa ne guda talatin ne don allah littafin da ƙasa da shekaru ana mai irin wannan ta'addancin shi za ka ɗauka ka bi eh shi za ka bi littafin bai da immunity bai da tsaro bai da kariya kowa ya ga dama ya ɗiba ya ƙara sai ka ce zaman tasha? na yi kiyaye. Salasina kitabal sai ce awwaluhu kitabul akal dama nan suka fi wayo farkon littafin shine littafin hankali an gano nan da kyau ko wa kitabun rauba akhiru kitabul kafi shi kitabun rauda shine karshen littafin kafi wanda shi kanshi kun ji ana da sabani kitabun rauda shin a ciki yake sai mala ya ce akhbarana bi jami'i kutubihi wa riwayatihi ash-shaykh al-mufid yace shaykh al-mufid shi mana duk waɗannan bayanai wanda yake cikin fiharasat da tusi shafi na 210 zuwa 211 babu lam a shafi na 17 kun gano wannan da kyau ko to za mu zo a karatunmu a gobe ya tabayyinu laka min al-aqwal mutaqaddima waɗancan bayanan da suka gabata wanda muka karanta su to wai me zai bayyana maka a cikin wannan ru'anan na yan shi'a kaga littafin da suka ce babu kamar shi a duk duniya har an je an kai liman na sha biyu ko na sha uku ya buga staff eh kuma ya ce kafin da lishiyatina a shi littafin laisa da kafin ladaihim sun gano kuskuren shi limamin cin daga wasu abubuwan da ya ce ya isa suna ganin sun gano ba su isa ba har sun kara kun gano abinda muke nufi sannan sun gano kuskuren shi marubucin littafin da waɗannan abubuwan da ya kamata a ce akwai su a ciki bai kawo su ba kuma ba littafin ba isti da raki aka yi ba kawai an juna ne kawai ya ce ko ba zawa'id ba ne kawai donawa aka yi duk littafin da aka yi isti da raki ko zawa'id shi wanda ya aikin zai faɗa ko ba cikin littafin zai je gwama ba nashi daban zai yi don karje su maka ƙarya su ce maka aika za ba haka ba ne za mu tattauna a gobe za ku ji wannan bi iznillah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum